Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan a wani lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba goma ga watan Agusta. a babin rahotanni za a ji yadda sana'ar ganyen zogala ko zogale ke daɗa zama a bar dogaro mun cito mun shawara mun yi sutura mun yi maɗe mu aure mun biya bakata. za kuma a ji yadda baya ga kare muhalli sarrafa kayan bola ke daɗa zama hanyar samun na abinci kayan da dai ba a so gaba daya wani mutane suka zubar shi ne na kwashe na kawo wannan office na ɗin ko studio na ɗin an sashe zaman something very good kamar kowace ranar laraba yau ma hassan umar tambuwal na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan yawan lodi fiye da adadi da motoci kan yi akwai mu kuma tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga hanifa da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya Birtaniya ta ce Rasha ta kusan ta kafa wasu sabbin rundunonin sojan ƙasa da ka iya haɗawa da bataliyoyin 'yan sa kai don taimaka mata a mamayar Ukraine da take yi. Bullar irin wannan mayaka waɗanda akasari 'yan sa kai ne zai jaddada irin ƙalubalen da shugaban ƙasar rasha vladimir putin da masu shirya masa yakin ke fuskanta yayin da suke kokarin murkushe kananan kasashe waɗanda kamar ita kanta rashar sun kasance 'yan rusasshiyar tarayyar soviet hukumar leƙen asiri ta tsaron birtaniya a ranar 10 ga watan agusta ta bayyana sabon tsari a matsayin rundunar soji ta uku 3ac kuma ta ce an kafa ta ne daga mulino a yankin nizhny novgorod a gabashin moscow Wannan nazarin ya zo ne a cikin wani saƙon Twitter na sabbin bayanan sirri na ma'aikatar tsaro. Watakila Rasha na shirin samar da kaso mai yawa na 3AC daga sabbin bataliyoyin 'yan sa-kai da aka kafa waɗanda ake haɓakawa a duk faɗin ƙasar. Ƙungiyar ke ɗaukar ma'aikata daga yankuna iri ɗaya inji sanarwar. shekaru da dama india ta yi kokarin dakile pakistan a takaddamar da ta kunno kai kan yankin kashmir yanki mai kyan gaske da ke wajajen tsaunukan himalaya da ƙasashe biyu ke ikirarin mallakar su ce amma ya rabu a tsakaninsu wannan gasa mara ƙaƙƙautawa ta sa pakistan a yaushe ta zama abin mayar da hankali kan manufofin ƙetare na new delhi amma a cikin shekaru biyu da suka gabata tun bayan wani kazamin fada kan iyaka tsakanin sojojin india da na china a yankin ladakh na kashmir masu tsara manufofi a new delhi suna ƙara mai da hankalinsu ga beijing wani gagarumin sauyi a manufofinsu yayin da al'ummar ƙasar ke bikin cika shekaru 75 da samun 'yancin kai. Tattalin arzikin indiya da ke ci gaba da bunƙasa wanda a yanzu ya fi na Pakistan girma haɗe da ƙoƙarin da Beijing ke yi na yin tsari a duk faɗin Asiya yana nufin cewa New Delhi ta ƙara bunƙasar Beijing ta tsakiya. In ji Laftanar Janar DS Huda wanda daga shekarar 2014 zuwa 2016 ya jagoranci rundunar sojojin indiya ta Arewa. wanda ke iko da kashmir gami da ladakh Firaministan Japan Fumio Kishida ya yi wa majalisar ministocinsa garin Bawul a yau Laraba, inda ya cire wasu ministoci da ke da alaka da cocin Unification bayan da aka samu ci gaba da nuna kyama kan alakar jam'iyya mai mulki da kungiyar da ke cike da cece kuce da ya haifar da durkushewar goyon bayan jama'a Kishida ya sanar da sabuwar tawagar gwamnatinsa cikin tashin hankali da ya zo tun da wuri fiye da yadda masu sharhi ke zato. Yana mai jaddada yadda alakar 'yan majalisa da cocin ta zama abin dogaro ga firaministan ƙasa da shekara guda bayan hawansa mulki. Wasu daga cikin mambobin majalisar ministocin ƙasar kamar ministocin harkokin waje da na kuɗi sun riƙe makamansu. al'ummar kenya dai na dakon sakamakon zaben shugaban kasar da aka rufe amma kuma cikin kwanciyar hankali inda jama'ar kasar suka kada ƙuri'a kamar yadda aka saba mai yiwuwa zaben na ranar talata ya kasance takarar ƙarshe ga madugun 'yan adawa raila odinga zai yi wanda a yunkurinsa na biyar ya samu goyon bayan tsohon abokin hamayarsa kuma shugaba mai barin gado uhuru kenyatta Daya daga cikin waɗanda ke fafatawa a zaben shine mataimakin shugaban ƙasar William Ruto wanda ya samu saɓani da shugaban a farkon shekaru goma da suka yi yana mulki. Masu kaɗa ƙuri'a sun bayyana rashin cikakken ƙwarin gwiwa na samun sauyi na gaske da nuna takaici tare da hauhawan farashin kayayyaki da cin hanci da rashawa a wannan ƙasar wadda ita ce cibiyar tattalin arzikin gabashin Afirka. Dukkanin manyan 'yan takarar dai sun daɗe da sanin 'yan ƙasar Kenya Odinga a matsayin mai fafutukar jaddada demokuraɗiyya kuma tsohon ɗan siyasa da kuma Ruto a matsayin hamshakin attajiri wanda ke ji da ƙuruciya saɓanin daular da ta samar da Odinga da Kenyatta. Kuna sauraron labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai fara kai mu jamhuriyar niger inda ganin amfanin ganyen zogale ko zogale wajen kiwon lafiya da kuma ɗimbin ribar da ake samu da sana'ar ganyen hukumomi suka sa hannu don bunƙasa nomansa tsakanin jama'a da kuma sarrafa shi ta hanyoyi daban-daban daga ya mai ga yisu abdullahi da cikakken rahoton ganyen zogale dai ya kasance ganyen da al'ummar jamhuriyar nijar ke amfani da shi sosai a matsayin abinci musamman ma idan aka yi la'akari da sinadaran da yake tattare da su masu matukar amfani ga jikin bil'adama na ɗauke ta abinci wadda take da amfani tana da vitamin tana gina jiki shi yasa nake sayar ta ina amfani da ita ina cin ta kowane lokaci da dama dai daga cikin 'yan kasar Nijar sun dogara da noma ko kasuwancin zogala wajen samun kudaden shiga. Mun cito, mun shawara, mun yi sutura, mun yi maɗayan mu aure, mun biya bukata, mun musu aure, mun hita kumi ɗaya, mun koma suka yau mun kai ta kumi su maza da mata ke na Allah sa albarka. Ganin yadda ganyen na zogala ya samu karbuwa wajen al'ummar Nijar a matsayin muhimmin abinci hukumomin kasar sun bulo da wani tsari na musamman na bunƙasa noma da kuma kasuwancin sa wannan tsarin ya tattara bangarori daban-daban da ke cin muryar zogalen kama daga manomansa da masu kasuwancinsa da kuma masu sarrafa shi inda aka shirya wani baje koli na nuna irin abubuwan da ake sarrafa da zogalen a dakin taro na akademi za da ke birnin yamai na kawo alewa na zogale bombon na zogale na kawo garin zogale na kawo buyon na zogale shine kaman aron maji na zogale na kawo kuma chips na zogale muna kaman dambun shi da hatsi muna dambun shi da dawa muna lipton da shi muna diyan muna mai e, kuma muna dafa shi muna shanya ana saida shi muna yin yawo don ana sa abin ga zogala garin zogala ciki a cikin shi bai da sukari don mutanen diabetic don na wajen muna da fromage kamar cikin zamani ne ake ake ciya da ake sa zogala 'yan maka da ake sa ciki shi ma da madarar shanu zalla ce ake nan gayin shi tuni dai wannan tsarin ya samu karbuwa wajen hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya tare da hukumomin niger da ke kula da kare muhalli sun cimma wata yarjejeniyar taimakawa wannan tsari na bunƙasa noma da kuma kasuwancin zogale a Nijar ta hanyar tallafawa hukumomin na Nijar da kudaden da suka kai miliyan 45 na sifa a matakin farko domin bunƙasa wannan tsarin. Da kowane irin tallafi ne ita kuma gwamnatin Nijar take kawo wa manoma da kuma masu sarrafa zogalar? Sosai akwai tallafi wanda eh, na Fizan da bagiri suke kawo ma mata domin in suka sarrafa su saida kuma su ma ci amfani kai halma a samar da ma matasa wasu da basu da aiki yi a cikin wannan sektor. ko bayan taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin jamhuriyar Nijar. Zogala na taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da gurgusowar hamada. Itatuwa ne wanda ana iya amfani da su don saboda a kare eh, hamada. Sinadarai wanda ake hudda masu bata masu gurɓata yanayi wannan zogala tana iya eh, ta shanye shi a jikinta. Yusuf Abdullahi, VOA, ganya mai jamhuriyar Nijar. To a gaida Yusuf, yanzu kuma bari mu ƙetara Najeriya inda wani matashi ya shiga sahun masu mayar da yaƙi da gurɓacewar muhalli wata hanya ta samun abin zaman gari ta wajen mayar da kayan shara ko bola masu amfani wajen kirkiro wasu abubuwan da akan saya daga jos ga iliyasu kasimu da cikakken rahoton ga malam benjamin bola a abaci mai amfani don ko ba komai cikin ta yake samo kayayyakin da yake yin kirkire-kirkirensa da su da gidansa da ke unguwar solomon lar park jos arewa ta tsakiyar najeriya Malam Benjamin yakan kirkiri ababen amfanin daga kayayyakin da ya tsinto a bola, kamar su kayan ƙawata ɗaki irin su abin riƙe labule, fitilar lantarki, kwandon shara zuwa su hula da takalmi. Tali wannan wajen ga gida ne a manamir shi ya zama ofis. Ofis ba irin ofis na a zona rubutu da bairo a rubutu da pepa a ɗauka su kwamfuta ga su tv and all that bane amma ofis ne wanda kamar studio nakan juye kayan da kayan da dai ba a so gaba iya wani mutane suka zubar shi ne na kwashe na kawo wannan office na din ko studio na din an sashe zaman something very good a nigeria kamar a wasu sassan duniya matsalar bola tana daɗa faskara duk inda ka leƙa bola za ka gani na robobi goran lemo ledoji tsaffin kayan lantarki da sauransu suna yin lahani ga muhalli a can to abin da nake yi shine zan shiga cikin gari ina shiga cikin anguwa ne don na gane cewa um, mutane sukan they find it difficult su samu inda za su zubar da shara so abin da nake yi shine ina dan kai wani dan container so da su zuba mun sharan a ciki son su zuba sharan a ciki sai ɗoka na wanda zan ɗoka san jan zubar da wanda zan jan zubar <clears throat> wanda zan aiki da shi can kawo nan kuma hukumomi a duniya tuni sun tashi domin yakar al'amarin ta hanyar sake mayar da waɗannan kayayyaki na bola abin amfani any datti zai iya yoruba kasa amma plastic da leda yana ɗaukar lokaci kai based on research ma baya ruba it hardly decay that's based on research so i realized that in the plastic kamar yanzu da ana ruwan sama abin da mutane suna yi shine za su kwashe sharar sai su zuba lambatu don ruwa ya je ya tafi da shi to su ba san ko yana ruwan zai tafi da shi ba so most times in ha hada da su plastic da leda sun nan yakan je tare ma ruwa hanyar da zai wuce to ka gani na kwashe shi at least zai samu ruwa zai samu hanyar wucewa so na zo kuma na ka plastics din nan wajen aiki na shine zan decide don kowane plastic yana da abin da za yi da shi ko murfin ne za yi yin wani abu da shi and then shi jikin akwai abin da shi ma za yi da shi so kowane plastic da kowane leda yana da abin da za a iya yi da shi daga jos nigeria iliyasu kasimu voa a gaida iliyasu yanzu kuma ga hassan tambuwal da rahoto na musamman direbobin manyan motocin tirela da balbo da kanta bayan sun yi lodin kayayyaki sukan kuma ɗauki ɗaruruwan fasinjoji daga arewa zuwa kudanci daga kuma kudanci zuwa arewacin najeriya dogarawan tsaron jama'a na amotokun da ke nan kudancin najeriya sun sha takurawa fasinjojin da ke bisa manyan motoci muhammadu cindo sakama local government daga can in zan zo nan kudu ka hau babban mota in sayi wajuna ɗari biyar in hau sama in zauna in kwanci na baka jin tsoron komi to Tsoro arhadi ke bi saboda haka shi yasa nake hawa. Haka la'akari da cewa babban mota ta ɗauko kaya watakila dan samu kuskure abu ya lalace. To ai na ga muna da yawa ne shi yasa na to ai ba ne ɗaya ke da da rai ba tunda na ga mutane da yawa ne ma shi ne ce to bari ni ma in hau. Daga jihar kabi da ka taso zuwa nan birnin Ibadan nawa kake hau babban mota? abunda da nake hau babban mota daga can dubu biyu zuwa nan Ibadan. In nace ce zan hau karamin mota sai na kashe dubu takwas kamin iso na shi yasa nake neman sauki sai in hau babban mota. Ne ne sina sina ta Taufik Hassan. Kana hawan babban mota idan za ka yi tafiya? A ba ka hawa mai gida saboda wannan ina tsoro sa sai da wannan ruwan sama shi ne bai sai hawa da shi ba. Hayo baka taba hawan babban mota ba idan za ka yi tafiya? A bai sai ta taba hawa da shi ba sai na shiga wannan matokare mai saboda wannan rashin lafiya. To amma babban mota akwai arha. A akwai akwai arha lafiya fa mai gida lafiya mutum sai duba shara na banza ne saboda wannan mutum ya samu lafiya shi ne sai hawa kare mai moto. Shi kana duba wannan babban ya samu raha rashin lafiya fa ko ya accident ne ba mutane da yawa sai mutu a wajen babban moto ko moto ana hau da shi suna na abubakar dan gidan gero kana hawan babban mota idan za ka yi tafiya kamar balbo kanta da trailer to da na hawan trailer har da kanta to yanzu ka bari a na bari to me yasa ka bari to abin da yasa na bari gaskiya samu ya karu bisa gana doli me yake nufi eh to gaskiya da lokacin da babu abin dole an hau kanta ko kuma trailer yanzu kuma a na samu abin da aka hawan karamar mota ta dubu goma ko zuwa takwas awa waje gida ba don gudun hadari ba ne a ba don gudun hadari ba ka taba jin labarin cewa tirela ta faɗi mutum sama da 20 30 40 sun mutu mun ji haka tabba mun ji haka amma ba mu dibin wannan zance mu gare mu ga waɗannan masu hawa wannan abin bai tsorata ka ba bai tsorata ne saboda ko miya ne hukunci ne daga Allah mai shiga karamar motar ma sai su shiga motar su je can su murka kama babba sai a ai gaba dai sunana Suleiman Jibrin ina hamu babban mota can da wuri me yasa yanzu baka hawa yanzu kan an samu canji alhamdulillah mulkin baba mun gode Allah yanzu kan sai mu hau karamar mota goma sha da goma inda hali ma da akwai jirgi da muhammad ta wanta arewa dan ka ji labarin cewa babban mota ta taso da fasinja sama da ɗari ko ɗari da wani abu haka kuma ta yi haɗari mutane sun mutu ya kake ji wallahi ina jin bakin ciki dan ba mai wata ga dan uwan shi ya halaka duk ka ga ya babban mota wallahi babu ne in akwai wallahi ba zai hau babban mota ba ba mai hawan abin da zai iska ya tabu ne ga inda zaka wadatu da a ce ka ba masu hawan babban mota shawara idan ta ɗauko kaya a yi irin balbelan nan lodi har saman karafa na saman mota har saman kan mota wace shawara zaka ba waɗanda ke irin wannan wannan shawara dai zan ba da kuma kula da safara motoci road su kula da wannan abun su sa a wannan abu kowa gaskiya ba da yana kan haɗura sosai sunana alhaji karayi a kinyali, wanda aka sai na diji a cikin garin koko idan za ka yi tafiya kana hawan babban mota eh wata rana ina hawan babban mota in ta kule amma lokaci ba hawan babban mota sai dai hawan karaman mota kana da labarin cewa sau da yawa ana samun haɗari ga babban mota ko mutane da yawa suna mutuwa kwarai da yawa ma ana samun haɗari wasu suna mutuwa wasu kuma wanda Allah bai kaddara mutuwa kuma yana rayuwa a taba jin tsoro tsoron wannan shi yasa baka hawan babban mota ban taba jin tsoron mutuwa hawan babban mota ba saboda na san ko bisa gado nake ina mutuwa Allah ka karshen rayuwata amma hawan babban mota dauke da dimbin kaya ba ka ganin cewa kasada ce eh kasada ce amma kuma imani ya fi shi duk ka sada in dai kai imani da Allah magata ta kare amma shari'a ba ta yarda da ganganci ba eh to shari'a ba ta yarda da ganganci ba amma ta kuma kaddara ai ta wa take ga ko ina tun da gida ma kana zaune kada ta kwara maka ice yanke hado ka mutu saboda haka gina ta taba hado mutum na gida ta kwanci cikin daki ne ta kashe shi saboda haka hawan mota bai sa mutum ya mutu ko ne sai dai Allah kawo lokaci suna na Alhaji Azzai Kabo Dinga ranar ka zakwa kasar ga ta kurmi so guda ne taba shigo ta ko shi kuma mota gida ta yana cikin karama ta tsaya muna jaba sai ga wani na gida ya shigo ya biyo sai ni biyo shi mun kauto amma ba tun sannan ko shanu ne yau sayayya sai dai in biyo karan mota ita ta taho wata me yasa baka da ra'ayin hawan babban mota dauke da kaya hankali na bai kwanta gaskiya Allah ban iya amma da yawa mutane sun ce sun bar mu Allah shi yasa suke hawan babban mota A'a babar mu Allah na ba <laughs> yanayin rayuwa ne ba su da hali duk wanda da hali bai hawan babban mota a yi kilomita kusan 800 da shi ko tara ana tafiya. Suna na Dr. Alhaji redu mai shayi bakin kasuwar Sharo Ibadan. Ni a nawa tunani babu wanda zan dorawa laifi akan wannan al'amura illa jami'an tsaro da su ainihin direbobi da masu motocin. Tunda idan ba su ba da dama ba tun daga can wannan lodin ba zai iso hannun ba. Wannan lodin da ake yi na 'yan arewacin Najeriya zuwa mutanen kurmi yan arewa ɗaya ne ke irin wannan lodi a naka gani me ya kawo wannan eh, son banza ne yanzu in kai misali gabas babu motar da za ta zo da wannan lodin cikin irin wannan lodi mutane da yawa suna mutuwa a naka gani ko na ka shawara wani mataki za a ɗauka domin kare ko hana irin wannan lodi matakin da za a ɗauka mai sauki ne to saboda ka a sa doka a kan direbobi da masu motoci jami'an tsaron su kama su a hanya a kai motar police tasha a sabke kayan a police tasha wannan fasinjoji sojoji a ce su hau a mai da su an da aka ɗauko su in suka je he sun je police an ba su reportin lalle an sabke su la'ayya a gaya ma wani yan sanda tukuna direba ya dawo a ce to loda kayan ka tafi suna na umaru sanda ana ka gani wa yake da laifi a wajen loda ma manyan motoci tirela balbo irin kanta mutane fiye da kima bayan sun ɗauki kayayyaki daga nau gani abinda nake gani babu wanda ya dan kamisho zuwa ga wannan bangare kuka labarin cewa a nan ibadan an kama wata tirela ɗauke da mutum sama da ɗari da kuma tana shaƙi da lodi. Wadai na ji wannan tabban Hassan Dambol kuma a zamfara motar nan ta yi lodi. Na iske wasu jama'a na ta gardama a game da wannan mugun lodin. Wanda ka lodin nan waɗanda aka sa suna lodin nan babu wanda ya kacina. Da ka ji mutum ɗari sun mutu hamsin sun mutu ko arba'in kacinawa ne. Wallahi ba ta yi. Na tse da Allah ba ta yi Hassan. Sokoto Kebbi Zamfara suke a wannan aikin. Wannan mugun lodi. Wannan mugun lodi. Da motoci ke kashe mutane gaban zago. Tsarin rayuka laifukan da aka yi da za a ce masu motar nan za a sa su biyan diyan rai guda ai su kansu ba za su bar direbobin su su dinga ɗauka waɗannan loduddukan ba alhaji yaro guntun gida ko ka san jihohin da aka lodo waɗannan irin mutane kwarai kuwa don ana lodo su a cida ana lodo su illela ana lodo su daɗin kowa ana lodo su mashi ana lodo su sharanci ana lodo su mai addu'a to kai yaya kake kallon irin wannan mugun lodin jama'a a bisa babban mota bisa karafa bayan an loda mata kaya wallahi dullahin hukumar hukumomi ne saboda zai yiwuwa mu mutarela ta ɗauko sama ga mutum ɗari biyu a ta haɗari sama ga mutum talatin arba'in su mutu. Rashin sanin ciwon kai ne saboda Najeriya hukuma ba ta aiki. Wani shugaban babban gareji a jihar Oyo ya yi bayani a game da wannan mugun lodin na fasinjoji. Sunana Alhaji Yaro Abubakar, ciyaman na Hausa Community a le Trailer Park, Sarkin Gabas kuma. Yawanci motoci idan suka ɗauki kamar katako, kamar takin zamani, kamar fulawa da dai kwalaye da sauransu. An suka ka su staff sai kuma ku ɗibi kamar mutane saba'in hamsin sittin tamanin ka har sama da ɗari kuɗi irin bisa ga tirela irin balbo irin kanta me yasa. wannan wani abu ne na daban wanda daga wajen direba domin mu a matsayin mu na mahukunta dole ne mu kasance masu biyayya kan doka ta ƙasa ah, ma'aikatan road safety suna zuwa kuma ana faɗakarwa ana samun wani lokaci a kira direbobi da masu lodin domin a nuna musu illar abin sannan har ila yau mun zo wani zamani yanzu ina so amfani amfani da wannan dama a kan yadda kuma ake lodo dan adam daga can arewa kasuwannin musamman kamar isa sabon birni zuwa sokoto kebbi katsina to irin wannan lodo da ake yana kawo matsala musamman shigowa kasar na halin da ake ciki a arewa hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya a shiri na gaba wasanni a takaice. tsohon dan wasan tsakiyar ghana frederick ansabochi ya zargi house of oak da yi masa rikon sakainar kashi bayan ta sake shi kwanan baya saboda sun ɗauke shi ragowar 'yan wasan da suke kata Bochwe na ɗaya a cikin 'yan wasa shidda da manajojin kulabun sun ka ba da sanarwar sun bar kulabun ɗin nasu yayin da ɗan wasan tsakiyar ya kammala zamansa na kulabun. Sai dai har yanzu Haas bata ba ɗan wasan wasikar sallama a hukumce wadda zai ba shi damar samun transfer zuwa wani club daban ba. A cikin wani sako zuwa dandalin zumunci ɗan wasan mai shekaru 25 ya bayyana cewar ko kaɗan bai ji daɗin yadda manajojin kulabun sun kai masa ba wurin ƙin bashi wasikarsa ya samu ya ci gaba da wasan ƙwallonsa da wani kulabun daban. Kuma sai a san da gwada of fukuk za su iya wakiltar Ghana a gasan African Super League wadda aka kaddamar a ranar Laraba. An ba da sanar wannan ne a wurin wani taron hukumar ta kwallon Afirka karo na 44 a a Arusha kasan Tanzania. Hukumar kafu za ta yi tayin kyautar dala miliyan 100 yayin da dala miliyan 11.6 zai tafi wurin wadda zai yi nasara. Hukumar kafu na da kuma niyyar biyan kowace ƙungiyar ƙwallon ƙafar Afirka dala miliyan 1 duk shekara daga abin da za a samu daga ligin. Za su fara buga gasar wasan rukunoni kan araba su gida uku na club club guda takwas kan yawancin club su wuce zuwa tsarin wasan fidda gwani irin na kasar amurka kotun yin gyarar matsalolin wasannin motsa jiki ta ɗage haramcin da ke akan 'yan wasa 21 da ake zargin su da haɗin baki a wasa tsakanin ashanti gold da inter allies an da yi sakarwa 'yan wasan mara su ci gaba da wasa na wani lokaci kan a saurari shari'ar sosai hakan na nufin 'yan wasan da lamarin nan ya ratsa da su za su iya rajista su kuma yi wasa wa clubs ɗinsu yayin da kotu ke duban maganar. 'Yan wasa 21 ne hukumar kwallon kafar ƙasar Ghana ta haramta wa yin wasa a dalilin sakamakon binciken wasanni tsakanin minus da mutum sha daya bakin yaro ɗaya a ƙarshen kakan shekara ta 2019 da 2020. Tsohon ɗan wasan baya na Inter Alex Hashim Musa ya ci kansu goluka guda biyu masu ban al'ajabi a ce biyar da nema da ashgold ta yi musu abin da ya jawo mummunan zato na ganin haɗin baki a wannan wasa. Hukumar kwallon Afirka ta ba da goyin bayan ta ga shugaban hukumar kwallon kafar duniya Gianni Infantino gabanin zaɓen hukumar shekara mai zuwa tsohon babban magatakardan UEFA na da borin a sake zaɓensa yana sauran shekara ɗaya ya ƙare wa'adinsa karo na biyu a matsayin shugaban hukumar FIFA shugaban hukumar CAF Patrice Motsepe ya bayyana goyin bayan yan hukumar CAF waɗan asalin Sweden ɗin a yau a wurin babban taron da ake yi a Tanzania. Radwanullah Mukhtar Bas, sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Tuna ɗan shakata da wannan. To masu sauraron mu ba za ku samu shakatawa da ɗan wakan da muka so mu baku ba ga labarai amma a takaice. A takaice, Birtaniya ta ce Rasha ta kusanta kafa wasu sabbin rundunonin sojan ƙasa da ka iya haɗawa da bataliyoyin 'yan sa kai domin taimaka mata a mamayar Ukraine da take yi Bullar irin waɗannan mayaka waɗanda aka sari 'yan sa kai ne zai jaddada irin ƙalubalen da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin da masu shirya masa yakin ke fuskanta yayin da suke ƙoƙarin murƙushe ƙananan ƙasashe waɗanda kamar ita kanta Rashar sun kasance 'yan rusasshiyar tarayyar Soviet. Hukumar leƙen asiri ta tsaron Birtaniya a ranar goma ga watan Agusta ta bayyana sabon tsarin a matsayin rundunar sojoji ta uku kuma ce an kafa ta ne daga Mulino a yankin Nizhny Novgorod a gabashin Moscow. Wannan nazari ya zo ne a cikin wani saƙon Twitter na sabbin bayanan sirri na ma'aikatar tsaro. Al'ummar Kenya dai na dakon sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka rufe amma kuma cikin kwanciyar hankali. inda jama'ar kasar suka kada kuri'a kamar yadda aka saba mai yiwuwa zaben na ranar talata ya kasance takarar ƙarshe da madugu 'yan adawa raila odinga zai yi wanda a yunkurinsa na biyar ya samu goyon bayan tsohon abokin hamayarsa kuma shugaba mai barin gado uhuru kenyatta daga ƙarshe shekaru da dama india ta yi ƙoƙarin daƙila pakistan a takaddamar da ta kunnu kai kan yankin kashmir yanki mai kyan gaske da ke wajajen tsaunukan himalaya da kasashen biyu ke ikirarin mallakar su ce amma ya rabu a tsakaninsu wannan gasa mara kakauta ta sanya pakistan a kodayaushe ta zama abin mayar da hankali kan manufofin ketare na new delhi to masu sauraron mu ga 'yar wakar da muka so mu baku ɗazu To haka ne masu mu da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Kafin mu yi sallama da ku muna taya wakiliyar sashen Hausa a Kano Baraka Bashir da mijinta murnar haihuwar ya mace Nafisa. Allah ya raya ta ya kuma sanya albarka. yanzu a madadin hanifu kabir isa wadda ta taya ni gabatar da shirin da shi kuma daniel brown wanda ya hada da mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wassalam